wani ya sa shida wani kuma ya sa takwas wani ya sa hudu kuma kamancin haka na ɗaya ke sannan sun yi saɓani mai haisu tarti wajen wane ne a farko ko kuma wane ne a tsakiya yayin da shi guna abin hatimin sai lissafa martaba ta farko al misali kamar da muka ji fikat wani kuma sai sa abu a shi ne martaba ta wani kuma ya sa sahabbai Aga akwai bambanci ko awwadu ila alfadi alfazi fi ghairi mawadi'iha inda kuma ya zama wasu malaman sun sanya wasu fuzza ba inda shi ibnu abi hatim ya sanya ba fa inna nulahidu amran hamman malam yace akwai wani abu guda ɗaya da ake tsinkaya mai girma a mai mai muhimmanci huwa al-ittifaqu ala man yuhtaju duk da sabanin da aka samu da ne a wajen inda suka sanya mutanen da yawan adadin groupings da suka mutanen da an samu daci tsakankaninsu wajen ainihin wato <clears throat> sun haɗu a kan suwa ne ne mutanen da za a kafa mutane su ko da ba su saka su a cikin kwasfa ɗaya ba amma dai suna haɗuwa wajen kafa mutane su wa man yuktabu hadithuhu a itibara sun haɗu kan. wane ne waɗanda ya kamata a dinga rubuto hadisansu amma don neman watin tabbatar da inganci ko rashin haka wa man yutarra hadithu da kuma wanda za a yi wato yutarra hadithu za a kora hadisin shiga a watsa da hadisin shi fa hum jami'an mustawiyatun thalatha na haka a wurinsu gaba ɗaya akwai matakai uku al'awwal mataki na farko mustawa man yuhtaju bi hadithihi matakin malamai waɗanda za a dinga hujja da hadithin su wa hum ahlul martabati al-ula inda ibn abi hatim kaga agun ibn abi hatim waɗanda za a yi hujja da hadifansu su ne martaba ta farko wa ahlu hadhihi al-martabati inda ghayrihi a wasu wurin kuma sai zam a wannan martaba ta farko waɗanda za a yi hujja da su din suke wa ma fauqaha sannan akwai wasu matakobi kuma a saman su waɗancan da suka ƙara min al-maratibi eh, eh, min al-maratibi mimma abafahu haula waɗanda wasu malaman suka ƙara sai kuma mustawa man yuraddu hadithuhum mataki na waɗanda ake tunkuɗe hadisan su ba a rubuta su wa alul martabatin rabi'a min maratibin jarhi jarh 'inda ibn abi hatim su ne waɗanda suke kan martaba ta hudu a wurin ibnu abi hatim wahiya aswa'ul maratib inda wanda wannan ta hudun ita ce mafi muni a wajensa wa ahlu hadhihi almartabati waɗanda suke cikin waɗannan martaba har ila yau wa ma nazala anha da abin da yayi ƙasa da ita min almaratib indahu na sauran martabobi a wurin shi inda gairihi a wajen waninsa mimma zadahu mimma a alayhi na abubuwan da su suka ƙara kaga shi a wurin shi martaba ta hudu ita ce aswa'ul maratib wasu kuma sun kara wasu maratib wanda suke kasa da waɗannan wajen muni dukkaninsu sun faɗo a cikin yanki na waɗanda ainihin za a tunkuɗe hadifansu ba za a yi aikin su ba mustawa man yuktabu a i'tibaran auyun garufi sai matakin waɗanda ake rubuta hadifansu a itibaran don tattaunawa da neman ainihin wato mafita wuyin zaru fi ko kuma bincike don gano tabbas ko rashin tabbas don hadisan ma bai na hatai ne martabatai ne, waɗannan wanda ake musu itibar suna tsakanin waɗannan guraben guda biyu tsakanin waɗanda yuhtaju bi hadithihim da kuma waɗanda yutrahu hadithuhu to martabar da ke tsakankani agun ibnu abi hatimin ita ce wanda yuktabu hadithuhum wa yunzar wa bainama yuwaziha inda gari wazihi ma inda gari. a wajen sauran malaman kuma matakan da suke dai tsakankanin haɗira su ne wanda suke matsayin abin da ke wurin ibnu abi hatim ar-razi wasu'alul awwal wasu'alul an abin da za a tambaya a yanzu shine a ce ya yakhtalifu ha'ula'i al-a'immatu hada li ikhtilafa fi adadil me yayi ba zuwa ga saba wanda malamai suka samu kansu a ciki dangane da maratib din me yasa kowa maratib din shi daban-daban walwaqi abin da ya faru a aikaci shine anna a'immatul jarh wa ta'dil qad atlaqu kathiran min hadhihi min al-alfaz fi hadha al-majal malaman jarh wa ta'dil sun ainihin wato wannan mutum yana da garanta ba aka bar shi ya gona a cikin malaka ku kasan da mishi yana da garanta wanda ya ba su garanta su uku ne ina jin yes bai gaya maka ba yana da garanto tabbas malam daudi ya ba su garanto ɗaliban malam wannan ne na can birnin kudu eh, malam aminu <coughs> ya ce ah, malaman jarhuwar ta'adil sun ah, italakin wasu lafuzza mabambanta a waɗannan wuraren id annahu walam yadau galiban amama kulli lafzatin ma yubayyinu al-asas alladhi ja'alahum yutliqunaha 'ala ar-rawi amma sai ya zama kuma baya ga sun faɗi kalmar to ba su bayyana maganganu dalla dalla dangane da wani irin mai riwaya ne za a iya sanya mashi wani kalmar ma'ana babu babu objective abin nan description akan yaya za a yi mai riwaya cancanci a ce mashi saduq ko saduqun thika ko thikatun saduq ko thika kawai ko thikatun thab ko makamancin haka kamar yadda misali a eh, yanzu ka dauki ah, mu dauka an eh, aka ce wane ya ci a a jarabawa duk wanda ya san harkar jarabawa ya san daga ina zuwa ina ne wane ya ci b abu ne sananne ko kaga akwai hudud sanannu to su ba su waɗannan hudud din sai zan kuma mutanen da za a ɗauka a ce bari ai yi muƙarana wane da wane da wane duka an ce saduƙun a kansu sai a ga matakinsu na ilimi da nagarta ba ya ɗaya na fata mun gane to nan akwai zarceceniya dangane da wa yake faɗan kalmar da kuma akan suwa yake faɗinta wani zai faɗi kalmar sai ya zama ma'anar take bayuwa zuwa gare ta ba ita ce gama garin ma'ana a cikin sa'o'in shi malamai ba wani kuma zai ƙara mata wata ma'ana ko ya rage mata gwargwadon abin da hali ya bayi zuwa gari shi zai mana shari'in waɗannan abubuwa da Allah sai yake cewa id innahum laufa a ta yadda su malaman idan da sun yi wannan aikin na bayani dalla dalla la muhimmatu ilhaƙi alfadhihim fi ba, fi maratiba la yukhtalafu alaiha da wannan zai bayi zuwa ga za a samu sauƙin tantance wasu wato maratib da wasu lafuzza waɗanda ainihin wato ba za a samu saɓani game da su ba za ولهذا جاء haula بين هؤلاء الأئمة وإن لم kathiran kama ta bayyana لنا dan haka aka samu saɓani game da waɗannan maganganu na malamai ko da iki saɓanin bai da yawa kamar yadda muka gani wal haqu yace a kashin gaskiya anna mawdu'a tartibil alfaz al jarh wa ta'dil wato bayani dangane da caccanza wato jeran talaffuza na jarhu ta'dil yahtaju ila kathirin min al-bahth wa taqassi yana buƙatar tsaba ragen bincike da bibiya da shiga lunguna wa da kaiwa da kawowa a shiga nan a fita can fi kulli kutubil jarhi wa ta'dil a cikin dukkanin littafan jarhi wa ta'dil hatta yumkinu yumkina an na'rif an ta'rifa madahibahu ya zama wannan ya baka dama ka fahimci wato mazahib tafarkin da malaman suka gudana akai wa ususahum da ka'idojin da suka gudana akai fi itlaqi alfazi ala riwat wajen sanya lafuzza ga masu riwaya da annahu yabdu anna kulla imamin lahu manhajuhu alkhasu fi zalika dan abin da yake bayyana shine kusan kowane limami yana da nashi salon da tafarkin a wajen haka shine idan ana so a fahimci wato maghar maɗaukar kalmomin da suke bayarwa dole kowane littafi sai an mashi dirasa dirasa muta'anniya ah, littattafan thiqat ne littattafan du'afa ne littattafai ne wanda suke suke takhliti tsakankanin junan waɗannan mutane wanda suka keɓanci wasu littattafai su'ulat wanda aka yi su dan tarihin mazajen wasu garuruwa na musamman ma'ana thiqatu ibn hibbana thiqat na ibn shahin athiqatu na wani du'afa wal matrukin na ibn al-jawzi na dara qutni wana kaza wana kaza su'ulat da aka imamu ahmad da wanda aka yi ma ibnu ma'in da tafa irin su bagdad da tafa irin su siyaru alamin nubala tazkiyatul huffaz duk waɗannan tafa kowanne sai an bi shi ɗaya bayan ɗaya an yi dirasa dan a fahimci tsarin malamin game da yadda yake faɗan kalmomin kaga ba abu ne kenan na ganganci ko gaggawa sannan ai muƙarana da sauran sai a gane yaya kowanne yake yace dan ya bayyana gare mu cewa kusan kana iya cewa kowanne malami manhajin shi daban tunda aiki ne na mujtahidai kowa akwai tukuna na farko gogewarsa da ƙwarewarsa Zata ta wajen irin salon shi sannan irin salon malaman da ya naƙalci wannan ilimin a wurinsu wannan ma zai tasiri ga haka sannan irin zamanin da ya rayu ma'ana kusancinsa ko nisantarsa da asurin riwaya zamanin da malaman da ake magana a kansu ɗin suka rayu sannan mazhabin da ya rayu a kai kasancewar shi ba shafi'i ko ba maliki ko kaza ko mujtahidi ne mutlaki wannan ma zai ta'asiri akan irin salon da zai aiki da shi ina fata mana fahimtar wannan jama'a to duk wannan abubuwan sai an duba su game da malamin game da littafin sannan sai a iya kaiwa zuwa ga wani zance da za ta a kai shi wa yabdu anna ibn abi hatim kana yudriku zalika yace yana bayyana gare mu cewa ibn abi hatim ya fahimci wannan matsala wa min huna wa ba'a namazija faqat da haka ya sanya ainihin namadij kwatanci yayi sample ya bayar walam yuhawil an yastakthira bai kokarin ya ce bari ya yawaita ba min al maratibi wal alfaz yawaita ainihin martabobi ko lafuzan ba alal ragmi min anna kitabahu hafilun biha duk da yake littafin nashi yana cike da ainihin wato waɗannan abubuwa anna hadha muhitun la sahila lahu yace saboda wannan ainihin wani kogi ne teku shine muhit la sahila lahu wanda bashi da gaba faqad atal hafiz ibn hajr ba'dahu bi mi'ati sinin al'imamu ibn hajirin ya zo bayan ibnu abi hatimin da ɗaruruwan shekaru fiye da shekara ɗari biyar ne tsakankaninsu wa hawala ibn hajirin ya zo ya yi ƙoƙarin yin taƙassi ya zama ya game komai falam ya tayassar lahu zalika amma haka bai sauka gare shi ba kamar da ɗalibin shi ya faɗa al'imamu sakhawi shi ya faɗa da kanshi ce malamin mai ƙoƙarin ya game dukkanin lafaza na jarhuwar ta'adil yi maganganu a kansu a littafan shi amma hakan bai faru gare shi ya dai magana akan mafi yawa alal rugmi min annahu zada khibratan bima qaddamahu al ulama alladhina ataw ba'd ibn abi hatim duk da yake fa ya hada nashi basiran da basiran malaman da suka zo gabanin ibn abi hatim duk ya hada ya kasancewa shi mutaakhiri akan su yi kokarin duka ya hada nasu din da nashi ya harmonizing din su irin abin da yaso yake na cikin ainihin wato at-taqrib amma hakan bai tabbata mishi ala wajhi shimuliya ba ala wajhi shimul ba bai yi shi comprehensively ba ya dai yi shi ne abinda Allah ya huwace masa at-taqsim al-mukhtar li maratibi al aljarhi al-jarh wa tadil al yace to shi ma yanzu gana shi zabu ga yadda yake ganin ya kamata a raba maratibul jarh wa tadil bayan da duk muka ji na malamai daban-daban yace ba da zikri al-fadhi al-jarh wa at-ta'dil wa maratibiha inda ha'ula'i al-a'imma wan-nuqad أرى من المفيد أن أذكر هنا التقسيم السداسي لتلك الألفاظ والمراتب حسب ما اختاره فضيلة أستاذنا الدكتور الشيخ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله وعمت به yace bayan dogon bahasi akan maratibu na jarhu ta'dil a gun malamai daban-daban da a'imma da muka ji yace yana ganin dacewa ni kuma na ambaci a Taksim as-sudasi wato rarrabewa wanda yake zuwa gida shida na raba alfazar wa ta'adil wanda malaminmu dr nuruddin aitar shi kuma nashi zaɓin kenan wa su kuma a kulli rutbatin ma yantabiqu alaiha min alfazi aljarhi wa ta'adil sannan kowane mataki zan koro irin eh, lafazan da ya kamata a faɗa a irin wannan matakin bid'an min a'la al-maratibi min a'la ila aswa maratib jarh zai taho ne shi nashi ainihin ascending wanda zai fara faɗa shine martaba ta mafi nagarta sannan ya tike da martaba ta mafi ainihin rashin nagarta to martaba ta farko yace ah, almartabal ula wa a a'laha sharafan ita ce mafi daukaka martabatu sahaba radiyallahu anhum wa ardahum matakin sahabbai Allah ya kara musu yarda da aminci sai almartabatu thaniya wa hiya ala almaratibi fi dilalati ulama'i ala tazkiyah ita ce martabar take nuni zuwa ga abu na ƙololuwa da malamai suke amfani da shi wajen nuna nagarta wahiya ma ja a ta'adilu fiha bima ya dullu alal mubalaga shi ne duk inda aka samu ta'adil yana nuna kaiwa matuka mubalaga to sai a sanya shi a wannan mataki da biyu au ubbira bi af'al tafdil ko aka zo da shi da sigan ainihin ismu tafdil ka qaulihim kamar fadin malaman su ce awthaqun nas kaga sigatu afdal af'alati wa athbatun nas wa adbatun nas wa ilayhi almuntaha fi tathabbut wannan kaga mubalaga ke wa yulhaqu bihi wadanda za a juna da waɗannan idan aka ce alal misali la a'rifu lahu nadhiran fi dunya ni ban san wani irin shi ba a duniyan nan wa qauluhum da fadin su la ahada athbata minhu ba wanda ya kai shi nagarta au man mithlu fulani ko a ce wane ne ma irin wane ai babu au fulanun la yus'alu an ku fadin su da su ce wane ai ba ma a tambaya game da shi wajen nagarta martaba ta biyu kenan athalisa ta uku idza kurrira lafzu tawfiq amma mai talafazin tawsiqi din imma ma atabayun al ka qawlihim ko zama an maimaita amma kalmomin ba iri ɗaya bane kamar aka ce sabtun hujja kaga kalmomi ne masu ma'ana kusan ɗaya amma ba lafuzza ɗaya ba aw thabtun hafizun aw thiqatun sabtun aw thiqatun mutqinun aw ma'a i'adati lafzi al-awwali ka qawli ko idan an can an maimaita lafazin ne kama a ce thiqatun thiqatun ko thabtun thabtun maimaita lafazin ke yarhamukallah wa aktharu ma wujid ma wajadu qawl ibn uyayna an samu ibn uyayna shine faɗi zance wanda yake kamar ce wato record breaking wajen maimaita lafazin thiqa da yake magana akan malamin sa mai suna Amr ibn Dinar yace wa kana thiqatan thiqatan thiqatan kararaha ila an qala tis'a maratib sai dai fade shi kafa tara wa min hadhihi maratibi ibn sa'd fi shu'ba daga cikin irin wannan maratib akwai ibn sa'd da yake magana akan shu'bat ibn al-hajjaj a cikin ainihin littafin shadabaqat yace thiqatun ma'amunun thabtun hujjatun sahibu hadith ya haɗa mashi kusan dukkanin kalmomin mabambanta to kaji martaba ta uku kenan wannan shine daidai maratib na sama kenan sai kuma almartabatu rabi'a ma man farada fihi bi sighatin dalatin ala tawfiq shine a samu siga ta nuna amincewa amma guda ɗaya gal ba mai maici ka thiqatin aw thabtin aw mutqinin aw ka'annahu mushafun aw hujjatun au imamun au addun dalut wal hujjatu aqwa min athika yace kama a ce thika kadai ko a ce thabt kadai ko a ce mutqinun kadai ko a ce ka annahu mushaf a ce gaskiya ce da shi kamar qur'ani au hujja au imam au addun au dalut wal hujjatu aka ce wannan hujja ne aqwa min athika yafi wanda za a ce amintacce ne kadai المرتبة الخامسة laisa bihi ba'su kaji an cewa na bai da matsala sosai aula ba'sa bihi ko ba shi da laifi au saduku mai gaskiya ne au ma'amun ko amintacce ne au khiyarul khalq amintaccen amintacce ne cikin halittu au ma a'lamu bihi ba'sa ni ban san wani matsala game da shi ba au mahillu sidq makwantar kayan shi sansanin shi shine na gaske da wannan martaba da ta kasa da ita suna da kama da juna da haka sai ce almartabatu salisa ma ash'ara bil qurbi min at-tajrih abinda ya nuna alama aka ji kanshin kusanci da suka wahiya adnal maratib ita ce martaba ta can kasa ka kaulihim kamar idan suka ce laysa bi ba'idin min as-sawabi bai da nisa daga gaske daga daidai au shaykhun usji shehi au yurwa hadithun ito eh ana dai riwaya hadisin shi aw utabar bihi ana lura da shi aw shekun wasatun malami ne tsaka-tsaki. aw ruya anu, mutane suna da riwaya daga gare shi aw salihul hadisi ko a ce hadisin shi na da nagarta aw yuktabu hadithuhu ana rubuta hadisin shi aw muqaribu wa muqarabu ana iya cewa muqaribu ala sigata sigata fa'iliyya ko muqarabu ala sigata maf'uliyya muqarabul hadith au ma aqraba hadithuhu ma aqraba hadithuhu ne kamata wanda game da fatha ba wato dan siga ce ta ainihin wato eh, abin nan ta'ajju ma aqraba hadithuhu me ya kai hadisin shi kusa da nagarta au suwaylihun dan karamin mai nagarta ne eh, dan mutsalin nagarta au saduqun insha Allah ko a ce saduqun amma sai yi kaidi da mashi'a au la arju Allah ba asbi ina fatan idan bai da matsala au zayyul shana hadisin shi da jauda au hasanul hadith au wasatun au maqbul duk waɗannan suna cikin wannan martaba au saduqun ah, taghayyara bi akhra mai gaskiya ne amma wanda ya rude daga ƙarshe au saduqun sayyul hib ko mai gaskiya ne amma da munin hadda au saduqun lahu auha. yana da kurakurai aw saduqun mubtadi'un dan bid'a ne mai gaskiya aw saduqun yahim eh, mai gaskiya ne da yake da ainihin eh, yakan taba kuskure hukumu hadhihi maratib to ya zaka hukunta waɗannan maratib din qala al-hafiz as-sakhawi sai ya dauko kuma daga sakhawi sakhawi yace kuma idan hukuma fi ahli hadhihi al-maratib lil-ihtijaj bil arba'ati tun daga na daya da na biyu da na uku da na hudu wato zuwa tun da kan sahabbai kenan zuwa wanda za a ce fika kawai duk waɗannan ana hujja da su kai tsaye wa amma lati ba'ada na ƙasa da na biyar da na shida fa hula la yuhtaju bi ahadin min ahli ba a kafa hujja da ɗaya daga cikin su kai tsaye li kauni alfadiha la tushiru bi dan wato maganganun da ke cikin la ba asabihi mahilluhu sidiqu saduqun yahimu muqaribul hadith da ire-irensu ba sa nuna yarda kai tsaye ba sa nuna cewa an yarda da haddasa bal yuktabu hadithuhum yuktabar za a rubuta hadisansu za a tantance tabiyar kenan musamman wa amma salisa fal hukmu fi ahliha duna ahli allati qabla ita kuma na shida a wajen ma hukuncin dukkanin su mun ji hukuncin su cewa ba za a taba kai tsaye ba to ta biyar kuma tana da dorin nagarta akan ta shida ta shida tana ƙasa da ta biyar a wajen nagarta وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطه لوضوح امره yace akwai waɗanda kuma za a rubuta hadisan ne don a nemo musu shawahid a nemo musu wani abu da zai ƙara musu ƙarfi ba wai a yi ikhtibarin ko ya dace don abinda ake nufi da ikhtibar da intiqa hadisai na shi mutumin da ke da matsala su za a bi a tantance inda ya dace da fiqat to ikhtibar kenan ira abinda su bukhari muka shafa shafaɗe a nan wurin cewa suna yi wa wasu daga cikin masu riwaya wanda suke da matsala wanda suke da kamar misali yanzu Ismailu dan Abi Uwais da ainihin wato Muhammad ibn Salih katibul Laif, da ainihin ainihin wato Nu'aym ibn Hammad waɗannan waɗannan inda tahqiq to du'afa'un amma kuma suna da riwaya a cikin da riwaya su da ke cikin buhari kamar shi aimu dan hamad na da riwaya ɗaya gyal misali to haka kamar wancan abbad ibn yaqub ar-rawaji shi ma na da riwaya guda ɗaya gyal waɗannan inda tahqiq in ka karanta littattafan du'afa waɗanda ake tantance magana akan du'afa zaka ji an tiki akan cewa mutane ne masu rauni to amma riwaya su da ke cikin sahih bukhari akwai mafa akwai fassara game da su ko yanzu bukhari yayi intiqa'u ya tantance hadisansu ne waɗanda ba su saba hadisan su katu kamar yadda kasan ko da a ɗabi'ance duk mutumin da aka ce mahaukaci to duk magana da yi sunanta hauka amma akwai magana da zai yi sai mu ga muhimmancinta sai a tsaya a bibi ta yi wannan yau to ba hauka yake ba to in tinka kenan daga cikin haukashi ko mun gane ina fata mun gane duk mutumin da aka riga aka ce aka mai lamba hauka duk abin da ya fada ko salati ya kawai gani yake hauka ne to amma sai faɗo ta magana da aka buƙaci kamar za ta warware wata matsala sai aka bibi magana aka tace sai aka tarau eh, wannan magana to yau a daidai sanda hankalin shi ya dawo ne fluctuation ne na hankali yau na fata mun gane to akwai irin wannan yanayi akwai yanayi kuma da muka ambata na idan bukhari ya ruwaito hadisi ne wanda bai da alaka da usul na ainihin addini a kan tafsiri ne ko tarihin wata kissa ko labarin wani annabi ko fasara wata kalma a cikin wani wata aya ko wata qadiya makamanci haka yanayin irin wannan akwai kuma wanda zai zama ya gwama su da wani shine muƙarana da yake ko kuma ya zam ya ruwaito wannan ainihin wannan wannan mas'alan ne ta hanyar istishhad kara wani zance ƙarfi ba kan usul ba to hadisansu da ke wajen bukhari to ba su da irin wannan hukunci mu kiyaye hadisan suna aimu dan Hamad da su ainihin wato katibul laif da ire-iren su wanda suke wajen sahih bukhari ko ba su da wannan kwarjinin ba su da wannan hukunci to a irin nan za su dawo cikin asalin bugire inda za a hukunta su ina fata mun gani to annan hukuncin da za a yi musu za a tafi neman itibar ko kuma a zo a yi musu wannan intikadin gwargwadon hali gwargwadon abin da ya samu sai ce wa fi ba'dhi man yuktabu harifu lil itibar duna al iktibar al eh, da dabtihim li wasu sai dai a nemi shawahid din kawai amma ba a ce bari a tace ba dan al'amarin su ya riga ya bayyana an san rashin nagartarsu kaza qala sakhawiyu wannan shi ne abinda sahawi ya faɗa wa huwa yantabiqu ala taksimi ash-shaykh itr suka ce kuma wannan abinda sahawi ya faɗa zaka iya ɗabbaka shi akan wannan taksimin da malam Nuruddin ya yayi a nan wajen insha Allah kama arafta athna ash-shaykh kama yadda ka gani a sanda ake bayani akai huwa muwafiqun lima qalahu ibn abi hatim wa aqarrahu ibn salah fi ahkam at-taqsim li maratib at-ta'dil ya yi daidai da irin abin da ibn abi hatimin ya ambata kuma ibn salah ya dace da shi wajen hukunce-hukuncen da suka yi akan waɗannan maratibu wa hadha ittifaqun minhum ala anna kalimata saduqun yace dan haka baka ga akwai haduwa kenan tsakankanin su akan cewa lafazin saduq la yuhtaju biman qilat fihi illa ba'da al-ikhtibari wal nazar da zaran an cewa na saduq ne kawai ba za a hukunta hadisin shi matsayin hasanun kaɗai ba sai an tantance wato an busawo an yi intika ko an yi nazar li ulama hal yadbaqu al haditha aula don dan a tabbatar da ya riƙe rike hadisin nan yadda ya kamata ko bai rike ba maka ce Saduk. wato mai gaskiya an san la ya ta'ammadul kal amma lafazin Saduk tana kuma nuna kwashe mushi kafa a wajen tsabaragen hadda mu kiyaye kuma cewa da kyau ko tana na kwashe mai gaba wajen tsaba ragin hadda to duk sanda ya zo kawo riwaya musamman riwaya da ba mu da ita sai ta hanyar shi kadai ko to za a karba kawai da dogaro a kan cewa ai baya karya ba don ta yi kuma kuskure ya faru gare shi za dole sai an tantance sannan za a karba maratibu الفاظ الجرح المرتبة الأولى وهي أسهل مراتب jar قولهم فيه مقال أو أدنى مقال ya ce ga martabobin da za a bi wajen aljarhu wa har guda shida ɗin na farko waɗancan kaji na ke guda shida ko wannan kuma na jarhu wacce ce ta sama ta ɓangaren sauƙi-sauƙi shine ne wahiyar ashalu maratibul jarhi ƙaunuhum a ce fihi maƙalu akwai ɗan zance a kan shi au adna maƙalin akwai zance na ƙasa a kan shi au yunkaru marratan wa yu'rafu marratan wani lokaci akan ji ƙyamar abin da ke kawo lokaci kuma ya burge mutane aw laysa bidhaka ba a miƙe yake ba aw laysa bil qawi ba shi da ƙarfi aw laysa bil matini ba shi da ainihin gwari aw laysa bi hujja ba abin dogaro bane aw laysa bi umda ba madogara bane shi aw laysa bi ma'munin ba abin amincewa bane aw laysa bi mardiyyin ba abin yarda bane aw fihi jahala ba a san shi ba au la adri ma huwa ban san ya yake ba au fihi da'afun yana da wani dan rauni au layyinul hadith na da sauki yana da yana da laushi a hadisin sa au sayyul hibzi na da munuwa mumuna hadda au da'ifa an rauna tashi. au lidda'afi ma huwa wato izuwa ga rauni ma huwa yi da nisa au fihi linun akwai rauni a cikin sa wa minhu qawluhum ko ji sun ce takallamu fi aw sakatu anhu aw mat'unun fi aw fihi nadharu a ce malamai sun yi magana akan shi malamai sun yi shiru game da shi malamai sun soke shi akwai taba ba game da shi akwai bincike akan shi wannan lafuzan amma idan ba bukhari ya faɗi su da bukhari yana faɗin wannan lafuzan kamar gashi ne da faɗa a ƙasa hada inda ghairil bukhari amma al-bukhari fa yaqulu fihi nadharu fi man taraku hadith bukhari yakan ce fihi nadharu game da wanda suka bar hadisin shi wanda aka yi watsi da hadisin shi mai kuma ya ce matrukun sai ce fihi daga in ka ci kuma ya ce takallamu fi wani za ka ga an ce kazzabu ne ma ko mutamu bil kadhib lakin al istiqra liman qala fihi al bukhari zalika yadullu ala ghairi hadha al qawl sai dai an bibi ainihin wato maganganun bukhari an samar da wasu an samu cewa wasu ba haka bane fa man man wa fihim man da'afu wa lam yutrak zaka samu wasu bukhari ya faɗa game da su amma wasu kuma sun amince da su wasu kuma an raunata su amma ba a yi watsi da su wa kallama wujida fihim al-matruk mimma yujibu an-nadhru fihim kama qala al-bukhari nafsuhu abin da yake nuna cewa a tsaya a duba dai sosai in yace takallamu an ko fihi nazar to lalle a tsaya bincike game da shi wato bukhari yana daga cikin malamai wanda suke da laushin kalma wajen jarhu ta'dil da wuya ka kaji ya ce na kazzabu kowa na dajaru kowa na kaza sai dai ce sakatu taraku ta kallamu fi fihi nazar kame da a cikin as ɗinsa da wuya ka ji ƙarara ya ce wani mai riwaya wa wahamun min fulani baya yin yakan kawo isnadi ya kawo matini sai ya biyo baya da wani isnadi ko na makamanci haka in yana da magana akan wani lafazi ko wani wahami da ya faru musamman ga thikat amintattu irin su ainihin wato hamad abin nan dan abi sulaimana sorry irinsu a shu'uba irinsu imam malik irinsu ainihin wato ibrahimun nakhai abin nan sufyan al da makamantansu waɗannan mukthirun ɗin in ya samu wata kalma a cikin hadithin su take nuna kamar akwai kuskure suka ji in ya kawo sai ce wa hadha ashbah kuka je suka ce ka anna fi riwayati fulanin kalimatun ghariba ko kalimatun lam tuhfaz zai faɗi wata kalma cikin ladabi eh, irin shi irin al-Imam Ahmad game da fatwa Imam Ahmad a wajen fatwa baya cewa kaza haramu ko kaza halas ga abinda bai da nasi karar akan haramci su ma'ana duk abinda ba giya ba ba zina ba ba caca ba ba makamantansu bai cewa haramu sai dai ya ce ni ina kyamashi shi ko ya ce ni abin yana birki ba ya wuce waɗannan kalmomin don kai ya zama wato ya yi azarɓaɓi wajen faɗin abin da ba haka Allah ke so wannan ya daga cikin dubin da aka samu waɗannan malaman da su Allah ya gafarta musu almartabatar thaniya wa hiya aswa'u min sabiqatiha ta biyu ta ɗara ta farkon can game da muni wa hiya kama a ce fulanun la yuhtajju wannan kalma zaka same ta tsayawa abun Eh, ibnu abi hatim da ainihin al-imam ibnu hibban la yuhtaju bi aw dha'afu sirrata shi aw mutaribul hadith hadisan shi sai kirkice Au lahu ma yunkaru yana da ababen kyama a cikin hadisansa au Hadithu munkarun hadithin sa abin kyama ne au lahu manakibu ko a ce yana da abubuwan kyama aw au mun munkarun wa hukumu man dhukira fi hadhain al martabatayn kama bayyana sahawi ya utabaru yace hukuncin da za a yi game da waɗannan ainihin mazaje waɗanda aka faɗa ka kansu za a bibiyi hadisansu don tabbatar da me ya faru da su aka samu rauni din aw yakhruju hadithuhu lil itibar yukhraju hadithuhu lil itibar wani kuma akan fitar don a ƙara bincike zaka ga ashabu sunan abu dawud tirmidhi na sai da ibnu maja da sauran ire-iren su suna fitar da hadisai na irin waɗannan mutane huwa al-bahth shi itibar shine bincike an riwayatin tuqawwi game da riwayoyin da su ƙara wannan ƙarfi da yasira biha hujja dan ya zama hujja da ish'ari hadhihi siyag bi salahiyatil muttasib biha lidhalika saboda sigogin suna nuna kamar mutumin da ke cikin wannan mataki to za a iya ainihin amfanuwa da abin da ke tare da shi kamar wanda za a ce fihi makalu laisa bil qawi laysa bi ma'amuni ta'rif wa tunkin da ire-iren sai ce wa adami munafati halaha kuma ba sa babu koriri ne a tsakanin su da wannan mataki sai al martabatu thalisa aswa min sabiqatiha ta uku ita ma tafi wato ana ƙara tafiya tana ƙara muni ga qaulihim fulanu rudda hadith au mardudul hadith wala an tunkuɗe hadithansa. ko hadisan shi abun tunkudewa ne au da'ifun jiddan ko wani mai rauni ne kwarai au laisa bi thiqa ba amintacce bane wahid mai rauni ne kwarai bi marra kai tsaye au tarahu sun yi wurgi da shi matruhul hadith abin wurgar da hadisin sani matruhul irmi bihi yurgi shi au yuktabu la yuktabu Hadith? ba a rubuta hadisin shi la tahillu kitabatu Hadith. bai halasta a rubuta hadisin shi ba au la tahillu ar-riwayatu anhu bai halasta a riwaya daga gare shi ba au laysa bi shay'in ba a bakin komai yake ba au la yusawi shay'an ba a bakin komai yake ba au la yustashhadu bi hadithi ba a sheda da hadisi shi au la shay ba komai bane shi al-martabatu rabi'a ka qawlihim fulanun yasriqu al-hadith wala yana sata hadisi au fulanun mutamu bil kadhib awul wada'i ana tuhuma shi da ƙarya ko kira na hadisai aw saqiqun fadadde ne aw matruk abun watsi ne aw zahibul hadith hadisan shi sun lalace aw taraku an yi watsi da shi aw la yu'tabaru ah, bihi aw bi hadithi ba a lura da shi ko shi ko hadisan aw laysa bi thika ba amma amincewa bane aw ghayru thika wa kaza qawlu haka yin suka ce mujma'un ala tarki an hada kan wurgin shi aw mudin wato halakakke ai halik huwa ala ya yadai adal ko su ce yana ainihin hannun adal ya shiga hannu adal din sunan wani ainihin wato dan sanda ne a jahiliya a adal ibn sa'ad al-ashira don ana so a ce wani ya halaka ko sai a ce yana hannun kamar da asu za ce ya shiga uku ko a ce kashin shi ya bushe المرتبة الخامسة كالدجال والكذاب والوضاع wa kaza ya za'u wa yakdhibu wa za'a hadithan haka nan aka ce wani dujal wani makaryaci wani dan kera hadisi yana kera hadisi yana karya. waɗannan suna martaba ta biyar wajen jar almartabatu sadisa ma yadullu ala mubalaga shine abin da yake nuna kaiwa matuka ka akdhabin nas kamar a ce ai shine kowa ƙarya au ilaihi muntaha fil kadhib wani shine karke a wajen karya? da kuma huwa rukunul kadib turke ne shi a cikin ƙarya wa manba'ul kadib. ko kuma a ce shi mabbuga ne idan ruwa ne na ƙarya aw ma'adil kadhib taskar ƙarya wa nahu zalika hukuma hadhihi maratib qala sahawi fi hukumi hadhihi maratib al arba'a al akhira wadannan na hudun na ƙarshe sahawi yace innahu la yutaju bi wahidin min ahli ba hujja da ɗaya daga cikin su wala yustashhadu bihi ba aka fashe da shi wala yu'tabaru bihi ba a kallon shi malam yace wa haka na tabayyanu ba'a da al-ard li da taksimati al-jarh wa at-ta'dil عند العلماء أنها تلتقي كلها في الأصل a وهو أحكام تلك Ya ce a ƙarshe za mu iya cewa duk wannan zantukan da muka ji daga malamai suna zuwa su haɗu a ƙarke su zama iri guda dangane da hukunci ko da ba a sa su a gida guda ba za ga hukuncin iri ɗaya wa inda ma waka al-ikhtilafu fi ba'd at-tajzi'iyat al-yasira an samu sabani ne a wasu 'yan ƙananan ainihin abubuwa wa fi fasli ba'd al an ba'd da kuma raba tsakanin wasu martabobi da wasu li ziyadati tamyizin baina darajatir riwat dan ƙara tantance matakansu ibnu abi hatimin martaba da ya faɗa ƙwaya ɗaya sai wasu ka bayyana uku amma duka uku a thiqat shi ya ce thiqat martaba ɗaya sai wasu ga a cikin thiqat akwai masu thiqat kadai akwai masu thiqatun dabitun akwai masu authaqun nas sai suka mai da su matakai uku amma sai zama hukuncin da ya cewa yana ansan su a matsayin mataki guda su ma hukuncin su ne kaga hukuncin bai saba ba sai dai rarrabawa ne ta saba kullu zalika la yakhdahu duk wannan baya suka bima bada abihi as-sulam as-sulam inda eh, abi hatimin razi wannan baya lalata abinda tsanin ya fara da shi a gun ibnu abi hatimin thumma bagdadi khatib al sannan zuwa khatib wa in kana namuzatan min al-juhud allati la tawaqqafu fi shimu fi sumui ila al-akbar yana nuna mana dai wato kokari na irin aikin da suka yi na hobbasa wanda ba su tsaya ba sai da ya kai ya ci wa taqumu hadhihi taqsimatu kulluha ala aslin wahid waɗannan takasimat ɗin gaba ɗinsu suna haɗa a kan abu ɗaya wa huwa al-ijtimadu ala thubuti rukunai yin adalci wa babti fi martabati thiqa cewa kafin a cewa mutum thiqa sai an samu haɗuwar rukuni guda biyu nagarta wajen rike karatu da kuma gaskiya wajen ɗabi'a da halaye wa fi martabati wa fi rutubati al-ula inda abi hatim ar-razi a wajen ibnu abi hatim ar-razi wannan ita ce martaba ta farko wahi asasu taqsim ita ce tushen taqsim din wasu an dora ne sun yi sama da ita wasu kuma sun yi kasa kuma ita ce asalin tukulluma kuma fauqaha maratibu ta'kid inda gari abinda ke sama da fika martaboyi ne na ƙara wa ainihin abu Kuma wa ba'adaha wa ba'adaha abinda ke kasa da ita ma thabata fihi ta'dilu bi wasfi al-adalati wasu kita an fi as-fi saduqin wala ba su abin abinda ke ƙasa ita kuma za ka ga abu ne wanda an ambaci tabbaci game da siffar nagarta amma aka yi shiru game da hadda ba a ambaci tabbaci ba kamar sado ya sauka ƙasa ne saboda ƙarancin hadda amma ba ƙarancin gaskiya ba sun ma qaruba min ta tajri sannan nan ƙasan kuma sai abin da zai ta kusa da ana ƙara ƙasa yana kusa da rauni kamar yadda can ana ƙara ƙasa ana ƙara sama yana ƙara rauni thumma tajrihu sarihu ghairu shadidi alladhi yu'tawar bi sannan kuma akwai magana akan wato suka ta kai tsaye wata fito fili wadda take ba ta da tsanani summa tazihu shadidu fi dhabt sannan bayan ga suka a wajen hadda akwai suka a wajen hadda awul adala da kuma suka a wajen adalci huwa la yu'tabar bi ba a lura da ita inda ya riga an soki adala waɗanda duk suka da zaka ji an ce ana itibari da su suka ce game da hadda thumma tajrihu al-ashaddu fi wasfi fi al-wasf as-sarih bil kalim sannan kuma sai siffantawa ta karke mafi muni inda aka siffanta ainihin wato da ƙarya kai sai mu koma ainihin littafin al-imam Shamsuddin al-Zahabi na tarihi al-ibaru fi khabari man shafi na 204 al-imam az-zahabi yace sanata 40 wa 70 wa 100 shekara hijira da shekara 174 zahabi yace wa fiya tufiya fi jumal al-akhirati al-imam abu abdurrahman abdullah ibn lahi'at al-hadrami al-hafiz a wannan shekarar a cikin watan jumal al-akhirah aka samu rasuwar babban limamin nan baban abdurrahman abdullahi ibn lahi'ata al-hadrami al-hafi rawa al-a'raj yana da riwaya daga a'raj wa ata'in ibn abi rabah wa khalqin kathir da wasu halittu masu yawa yana da riwaya a cikin littafin sahihu muslim da sunan ta al abu dawud da tirmidhi da kuma littafin ibn maja sai dan bukhari ne kawai da limamin nasa'i waɗanda ba su riwaya daga rishi kuma su biyun nan ba su ma amince da shi suna daga cikin da suka jarraha shi qala ahmad ibn salih al-misri kana ibn lahiyata sahih al-kitabi talabatan lil-ilm malam ahmad ibn salih al-misri yace ibn lahiya ya kasance in yana ba da riwaya daga littafin sa to riwaya ce ingantacciya kuma mai yawan neman ilimi ne shi wa qala zaid ibn al-hubab sami'tu sufyan ath-thawri yaqulu 'inda ibn lahiyata al usulu wa inda na furu na ji yana faɗin cewa ibn lahi'a shi ke da tushe na ilimi muku a kan reshe muke wa kala ahmad ibn hanbal lam yakun bi misra mithl ibn lahi'a fi kathrati hadithihi wa dhabtihi wa itqani lalle a ƙasar misra babu kamar ibn lahi'a wajen yawan hadisan shi da haddasa da ƙwarewarsa wa kala ibn ma'in laisa bi dhaka al ya haya dan ma'ina ya ce kai ba shi da wannan karfin ba da ake ba irin mai wannan karfin ba ne qultu ni ko bi sai na ce wa qad ka qaba a misra fi khilafati ibn al-mansur ya ainihin wato yi halifanci alƙalanci a ƙasar misra a zamanin halifancin dan gidan mansur kenan shine rashid wani ko abin nan da mahadi to wannan mutumin jama'a akwai maganganu da yawa da malamai suke akan amincewa da shi ko rashin amincewa da shi an kai an kawo suna raunata shi suna tsanani game da ainihin rauninsa wasu kuma suna sassauci da kallon haiba ta limamin muslim da ya fitar da hadisan shi wasu kuma suka tsaya tsakatsaki cewa hadisan shi sai an tantance wannan kuma shine magana ta adalci sai an tantance tantance wannan bayuwa i zuwa ga a duba waɗanda ya karantar a sa'ad da yake lafiyar shilau bai yi gobarar da ya yi ba bai samu rudanin da ya samu dan ya yi gobara da tafashi sa kone gaba daya ya samu rudani waɗannan su ake ce ma al'abadila in fact ba ma abadilan nan guda uku kawai da ake faɗa su abdullahi ibn wahabin da makamantansu abdullahi dan dinar da makamantansu ba an samu al'imamun albani muhammad nasiruddin ya bibi riwayan mutanen da suka yi riwaya a gurin wannan mutumin an samu wajen mutum goma wato an samu ƙarin bakwai waɗanda suka yi riwaya a gunshi kafin ya rude albani ya dudduba wasu wurare da wasu malamai suke maganganu ta tara su a wuri guda ya waɗanda maganganu a wurare daban-daban a cikin su sahiha sannan akwai mutum mai suna Hassan Muzaffar Azzaru Hassan Muzaffar mutumin kasar Iraki ne ina jin ba na manta ba yana da bahti na musamman mai suna Ibn Lahi'a al-Imam Ibn Lahi'a dirasatun naqdiyatun tahliliya muqara ya tsaya ya bibiyi maganganun ya gwa masu ya tantance komai ya tabbatar da lalle ibn lahi'a ba mai rauni ne kawai da zaran an ambace shi kawai sai yi watsi da shi ba ana karban riwayar sa sai an tantance ne wa fiha bakr ibn mudar al-misri an naythin wa 70 sana bakr ibn mudar ibn muhammad ibn hakim abu muhammad uh, al-misri a wannan shekara ya rasu akan yana da shekaru saba'in da wani abu rawa an ibni uh, an abi qubayn al-misri al-mu'athiri wa ta'ifa akthara anhu qutayba qutayba ibn sa'id ya yawaita riwaya daga gare shi kuma al-imam al-bukhari ya fitar da riwayan wannan mutumin haka al-imam muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i ibn majah ne kawai ya fitar da hadisin shi wafiha a wannan shekarar ne har ila yau abdurrahman ibn uh, abu abdurrahman ɗan gidan abu shine abdurrahman binu abdullah bin zakwan kenan al-madini bi bagdad ya rasu a ƙasar bagadaza a inda aka kira shi za a bashi alƙalanci allah mai rasuwa wa kana faqihan muftiyan malamin fiqhu ne mai da fatwa a ƙasar ƙasar madina amma malamai suna da maganganu a kan shi shi ne yace qala ibn ma'in kuwa akhbatun nasi fi hisham ibn urwa fi kowa tabbas idan ana maganar riwaya daga makarantar hisham dan urwa qultu ni kuma malam zahabi sai ce rawal kathira an abihi wa tabaqati yana da riwaya da yawa daga baban shi shine ainihin wato abu zinad din kenan abdullahi ibn zakwan wa tabaqati da tsararrakin baban nashi wa fihi da'afun yasir yana da wani ɗan rauni ya bayu zuwa ga cewa ainihin wato al'imamu abdurrahman ibn mahdi ya raunata shi al'imamun nasa'i shi kuma ya kafa hujja da shi a cikin littafinsa al'imamun zahabi a cikin tarihinsa a cikin siru alamin nubala ya ce hadithu min ƙubailin Hassan. hadisun shi yana daga cikin kyakkyawa haka al'imamun malik shi ma yana karkata zuwa ga raunata wannan malamin a taƙaice hadithin sa shi ma mahalluhu sidiq malam yukhalif za a duba in bai saba ma kowa ba za a sashi a cikin hadisai wanda suke ainihin masu kyau wa fiha wa qila qablaha yaqub ibn abdullah al-ash'ari al-qummi yaqub dan abdullah dan sa'ad kenan a zahiri da akwai yaqub ibn abdullah al-ashad wanda yana da hadisi a cikin muslim da tirmidhi da nasa'i wanda ya rasu ne hijira shekara 122 insha Allah akwai shi wannan Muhammad Yaqub ibn Abdullahi al-Ashaj wannan kuma Yaqub ibn Abdullahi ibn Sa'ad ne al-Qummi al-Ashaj kuma yadda akwai Yaqub ibn Abdullahi ibn Ja'da Yaqub ibn Abdullahi ibn Ja'da wannan yace rahala wa hamala an Zaid ibn Asad yayi tafiyayya ya je koyi karatu a gun dan aslam wa akthar an ja'far ibn abi al-mughira al-qummi qala ad-darqutni laysa bil qawi darqutni yace wannan malamin ba shi da nagarta akwai hadisan shi a cikin al-kutubul arba'a as-sunan al-arba'a abu dawud ah, wa at-tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah وفيها الأمير روح ابن حاتم Bin قبيصة بن المحلب المحلب a wannan shekarar ne kuma rauru dan hatim shugaba ne dan gidan da dan muhallam jikokin muhallam da su ibnu abi safa aku yazida dan uwan yazid ibn hatim ahadul quwwat ɗaya daga cikin komandoji a wannan zamani na banu abbas al-kibar babban general ne na yaki wani ya imratin kufa wa gaira yayi gwamna a kufa da wasu wurare daban waɗanda ba kufa da yayi ainihin wato mulki a wurare daban-daban shi ma a wannan shekara ainihin wato Allah ya mushi cika Allah ya gafarta musu gaba kidan su sanata ina wa 100 shekara ta 150 da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fiha hajjatul asabiyyah wal ahwa a wannan shekara aka samu wato kabilanci wal ahwa da soyayya zuciya bisham a kasar sham bainal qaisiyya tsakanin larabawa banu qais wal yamaniya da larabawa yamanawa tsakanin larabawa mutanen kasar makka sune qaisawa mutanen kasar hijaz ko kuma yamanawa mutanen kasar yaman duk zama ya hada su a wannan wurin kama a ce hausawa da hausawan kebbi mu ce misali da kuma na kano aga da hausawa ne sai zama ya hada su a a Legas kuma shi kenan wata sai rikici tashi daga kanun su aka yi ta kashe kashe shi ne ce ah, wa rasul kaisiya yau mai idin abul haidhani abul haidhani ah, abul haidhani murri wa basharun kafiyar an kashe halittu ɗewa a wani lokacin kuma littafin tarihin islam na zahabi din da kuma albiyatu wani ha za ka ga tafasil da na rigingimun da suka tashi kuma duka rigingimu ne akan mukamai na siyasa da ainihin dominance za mu samu matsayi ko ba za mu samu ba ana yi da mu ko ba a yi da mu wannan shi ba yi zuwa ga wawayen ciki suka daga makami har aka yi ta ainihin kashe-kashe wanda mummunan al'amari ne wannan bayi da kyau ubangiji Allah shi kyautu wa fiya tufiya shekhu diyar misriya wa alimuha abu al-harith al ibn sa'ad al maulahu al-faqih wa asluhu farisiyyun isbahani yace a wannan shekara ne tufiya shekhu diyar misriya malamin kasashen misra wa alimuha malamin jagoran kasar misra baban haris al-layth ibn sa'd al-fahm laysu dan sa'ad dan kabilar fahm maulahu bararran bawa ne shi a kabilar fahm al-faqih malamin fiqh asluhu farisiyun isbahani asalin shi ba farise ne mutumin isbahan isbahan kuma har yanzu gari ne ko jiha ne a kasar iran rawa'an aqaid ibn abi rabah wa ibn abi mulaika wa nafi' wa khalqin kathir duk wadannan yi riwaya daga gare su tufiya yawmal jumu'a ya rusulana jumu'a yawma nisfi sha'ban ranar da sha'ban ya tsaka tsaki an ihida wa 80 sana ya rasu shekarun shi na duniya 81 wa kana imaman thiqatan hujjatan hujjatan rafi'an wasi'al ilmi sakhiyan jawadan muhtashiman kaga yanzu wannan shi ma ya haɗa mashi kalmomin tausiki kala daban-daban limami ne amintacce hujja ne rafi'an maɗaukaki wasu al'ilmi mai faɗin ilimi sahiyar mai sakin hannu jawadan mai kyauta mutahashiman kuma ogani shine mutahashim wanda yake da yara da barori da ma'aikata da masu shi hidima da masu aiki a shagunan shi na kasuwa shine mutahashim min alhashama wanda wato yana da 'yan fada wanda suke kewaye da shi kala shafi'i allaifu afkahu afqahu min malik shafi'i yace laifa ya fi imam malik fahimtar fiqh illa anna ashabahu lam yaqumu bi matsalar da shi laifi ya samu ɗaliban shi ba su suka ba da labari suka ci gaba da ainihin wato karanta da ilimin iliminsa wakana atba'a lil athar min malik kuma yafi maliku aiki da tsaba ragen hadisi baya ta'awili baya ainihin daukan wata fasara qala yahya ibn bukair al-layth afqahu min malik lakin al-hadwata li malik yace layth yafi maliku tsaba ragen ilimi sai dai Allah ya ba da daukaka ga maliku wanda kuma dama ka Allah aiki abin shi yadda yake so fa'alul lima yurid qala muhammad ibn ram eh, rumh kana dakhlul layth fi sana ya kasance income abinda layth take samu na wadata a shekara 80000 dinar yana mallakan dinari 80000 eh ba karama tajiri ne kuma aujaballahu alaihi zakata da dirham amma kuma duk dukiyar nan zakka bata hukata so da ya riga yayi wakafinta idan dukiyar ta zo zai bune ya tarba ma ashabul hadith daliban hadisi yake ba scholarship kawai da malamai da aka ba ta taru har ta shekara har ta kanta don dama dukiya sai in ta shekara duk da yake akwai halascin bayarwa kafin ta kai shekara amma al'asu shi ne sai ta shekara mai bayan zuwa ga halasci hadisin da manzala sai islam mai ba da labarin cewa ya abbas ya ba da tabana da tabani fahiyya alayya wa mithluha kaga shekaran ba bata shiga ba aka ba da tabana na ba ta mun gani sannan kuma wannan dai hadisin shine hujja akan mutumin da ya wakafin dukiyarsa ga wata harka ta addini babu zakka akan kaman Khalid ibn al-Walid wanda shi ma bai bada zakka ba har dan sakon shine Umar ya ji haushi manzo Allah ya ce ai Khalid ya riga yayi wakafin duka dukiyarsa cewa tunda yana kafiri da yayi musulunci banna yanzu duk abin da ya samu zaran ya gama bukatun shi to sauran zai sai makamai ne kawai da dawakai da sulke da sauran kayan yaki da aka iyakar rayuwarsa abin da yake irin wannan dukiya ba ta da zakka dukiya wakafi to haka malam eh, abin nan laif ibn sadin yau dukiyarsa yakan aika wa imam malik abin da zai shi imam malik rayuwa na shekara kama a ce ya bashi shi annual basic salary kenan misali ko annual consolidated salary a dunkulo gaba ɗaya albashin shi na shekara ko kuma bukatar shi ta shekara sai ya aika mai shi tun da mu mu samu halin karantarwa ba mun yi ilimin ba mu ba sai kuma Allah bai ba mu dama karantawa su Allah ya ba su dama ku suna wakiltar mu sai ya diba ya ba su haka yi kamata kenan malamai da suka zama masu kudi su dinga yi kenan ko ba talakawan malamai wanda suke suke wakiltar su amma ba sa sa ba sa tana su duk da haka bai ki karantawa gaba ɗaya ba ya karanta yana da almajirai kuma har ya fuskanci rikici da gaba da hassada a kun malaman wannan gari musamman waɗanda suke bin mazhabin malikiya suke da kalewa akan malikanci sun mushi barna sun taɓa ainihin attempt na kashe shi ma saboda wai yana saba wa maliku alhalin kuma shi ya fi su sanin maliku ya fi su ƙaunar maliku ya fi su dacewa da tafarkin maliku kuma yadda za ka samu a yanzu haka yake faruwa da galibin mutane suke cewa su malikiya ne hum ila malikin laisu bi ba sa kusa da maliku amma dan wani ya ce ga kuskure kaza a cikin fatan maliku to wannan ya zama abin aibatawa da zagi a wurinsu tare da cewa za a tarar wannan mutumin shi yana da aƙida irin ta maliku yana kiran sunan maliku da alkhairi ya mishi addu'a ya nemi Allah ya gafarta mishi sannan yana aiki da hadisan maliku su kuma duk ba sa yi wani zaka tarar su tun farko ma suna cewa Allah baya sama wannan imam maliku kuma in ka faɗa haka a makarantar shi sai ya samu da sannan imam malik yana da aqida lafiyayya su kuma suna da muguwa aqida ta ashariya sannan a fiqihun ma na malikiyan zaka tarar cewa zabai suke abin da dace da san zuciyarsu sai su ce malikiya idan ka samu ta malikiya bata dace da san zuciyarsu ba ko bata dace da abinda suka fara ginuwa akai to ba sa kaba yanzu ala sabil misal a malikiya abin da yake al-ashhar shine halastin yin laya ta alqur'ani da halastin shan rubutu na alqur'ani haka yake a cikin ainihin malikiya karanta ko da muktasar amma ga mutanen da suke cewa su malikiya ne a ƙasar nan akwai da suke kafirta wanda ya haka saboda abinda suka fara sani shine da cewa laya haramun shi. kafin su san akwai ta a cikin malikiya sai suka kasa yin istisna'in wannan na fata mun gani saboda kuncin da zakatan suke yi dan ba malamai bane masu wa'azi kasan mai wa'azi kuma baya so ya ga ana lifi bai so ga ana duk wani abu da ya sani a matsayin laifi sai ya ji kunci a ran shi wannan misali ne kawai haka in ka ɗauki misalai dangane da ainihin abubuwa na ibadoji maɗauka kawai kamar gemu jama malikiya da aske gemu wannan munafurci da imam malik yana lissafa aske gemu a matsayin fasikanci wanda za a iya ƙaurace ma wanda ke yin su mutumin da yake aske gemu a gun maliku fasiki ne wanda za a ƙaurace ma mushi saboda laifin shi idan maslaha ta bayi zuwa gare shi a kenan ba al'amari ne mai sauki ba na fata mun bayyana da ke jama'a amma za ga malikiya kowa da aski yana ta aski gemu inda kasan eh, eh, haba haba dan daudu irin wannan sanan burjik a cikin maganganun mutane da suke iddiyayin malikiyanci to irin shi ne ya faru da eh, limamu lais ibn ya zo zai kaura ya baggarin ya gama saka kayan shi a cikin jirgin ruwa suka je cikin dare suka kuku da jirgin ruwa jirgin ruwan yi sinkin sanadiyan haka duk fanshi shi suka ciki suka bata mishi littafan shi gaba daya ya fuskanci matsala sosai a wurin mutanen kasar misra da shi da shafi sun fuskanci wannan matsala don misra da ita ce tushen fa jama'a ta asubanci da malikiya da zaran an ji labarin ga wani na yin fatawa ta saba maliku za a ɗauko yin ta'adda ne kawai da bulalu su su zane haka to da shafi'i je littafi ikhtilafu shafi'i wa maliki ikhtilafu ikhtilafu maliki wa shafi suka ce shi a suwa zai ce wai shi yana sabani da da maliku wane ne shi suka nemi su mai duka shi ma ya gudu cikin dare ya tafi ainihin gare iskandariya wannan malamin ya fuskanci wannan matsalar sosai kaji kuma sai malamin yace wa qala ghayruhu kana na'ibu misra wa qadiha min tahti awamirin layl duk wani gwamna ko alƙalin da aka kawo ƙasar to yana zama ƙarƙashin lais ne sai abin da laisi ya ce shi fatawa da ra'ayi in ana son mutane su goyi bayan abu to sai an nemi shawarar shi idan bai goyi bayan ba abin baya yiwa wa idza rabahu min ahlihim shay'u duk sa'ad da ya wayi gari kuma ya ga kai ga wani fa wanda shi bai mishi ba ka taba fihi fa yu'badu sai ya aika da sako zuwa ga halifa a bagadaza kawai sai a cire mutum dan da shi aka so a ba da ya cewa shi ba zai mulki ba ya je har da ya ziyarci sarkin tun zamanin abu ja'far al-musu da ya dawo sai ya ce shikenan duk wanda zan sa shi mulkin ya zama karkashin kulawarka da supervision ɗinka haka kuma aka zama waƙar arada hul mansur an yabi imrata misra famtana kaji magana mansur ya so ya bashi gwamnan misra sai yake da haka zaka ga shi ma yana da tarjama a cikin tarihu bagdad duk da yake bai zauna kasar zaman shi ma gaba ɗaya bai kai mako guda ba a cikin Baghdad amma da ya shigo garin kuma malami ne sai khatibu ya tarihin shi amma kaga maliku bai da tarihi a cikin tarihu bagdad bai da tarjama akan lamba saboda bai taba zuwa Baghdad amma wannan ya taba zuwa to yana da shi abdurrahman abin rabi'atul ra'ayi ibnu abdurrahman ibnu abin nan rabi'atul ra'ayi wanda ake cewa rabi'atul ra'ayi ko me sunan shi ne cikakke sunan ya kwanta muni shi ma yana da tarjama a cikin tarihi mudati bagdad saboda zuwan shi kasar ainihin wato ambar a can ma rasu a hashimiya farkon kafa daular banul abbas as-safahu ya neme shi dan ya bashi alƙali to yin wannan littafan dama waɗanda suka shafi garuruwa haka su sai ka a hankali da su sai kai mamakin yadda aka yi babu tarihin wani ko kuma akwai tarihin wani a ciki sai yin an tabbatar da wani ɗin ya taɓa zuwa gari kamar yadda ah, ibn asakirin ya yi tarihin al'imamu muslim a cikin tarihin madaita dimashi kuma muslim bai shiga dimashi ba wannan ya faru ne ya yi duba zuwa ga akwai malamin imamu muslim wanda muslim ya riwa da gari shi kuma wannan malamin bai tafi kasan nai isa gurba sai ce to din da aka yi sun haɗu ne da da shi muslim ya gaurin shi ne ko da sau ɗaya ne amma da bincike tsananta sai aka gane a makka suka a aikin hajji suka haɗu don muslim ya je aikin hajji tun yana ɗan yaro ƙarami bai kai shekara ashirin ba zuwa aikin hajji shi na farko ya haɗu da manyan malamai ya koyi karatu a gosu tun da wuri irin su ali bin ja'ad na fata mun gane wannan kamar yadda ibnu abi hatim ya samu wannan karama shi mahaifin shi tafi da shi yana dan yaro shekararsa goma sha shida zai yi aikin haji na yara da Allah ya yi mishi fatahi sai ya balaga a abin nan a biyaru ali an fito madina an gama ziyara za a dauki harama zuwa makka a hulaifa kawai sai aka wai gari ya mafarki ya balaga shikenan baban ya ji daɗi sosai cewa to kaga yanzu za ka yi hatatul islami <laughs> ba ba gaban za ba ko na taba sakwace ne to irin waɗannan eh, dole ne sai ɗalibi ya kula da da irin waɗannan abubuwan jama'a don fahimtar wasu asraru na ainihin taraji. wannan malami jama'a eh, babban malami ne daga cikin malamai a ɗimmatu duniya kamar yadda eh, malamai suka ambata game da shi za ka samu tarihinsa a cikin littafin tafkirtul huffaz da littafin tarihu bagdad littafin ainihin wato tahdhibul kamal da tahdhibu tahdhib da littafin ainihin siyaru a alami annubala da makamantansu duka akwai tarihi shi babban malami ne daga cikin malaman musulunci ya karantar yayi fatawa yana da ainihin wato tarihi mai kyau kamar yadda ya faɗa mutum ne mai kyauta a gidan shi akan dafa abinci a tarba wa mutane sawa'un lokacin azumi ne ko lokacin bukukuwa ne na sallah ko kuma gama garin lokuta sannan yana bi a mashi lis na ɗalibai da malaman hadisi ba ƙasar misira kaɗai ba har wuraren da suke da kusanci da waɗannan wurare kuɗaɗen da ya samu ɗannan duk sai ya rarraba su ya ta ba su ya ta ba su skolashi don su ci gaba da aiki na yaɗa suna na ba ta mun gane ba yi da ruwa ko miskalar wafiha abu abdullahi ah, hazm ibn abi hazm al-qut'i abu sahal uwan sahal ibn hazm ke rawa an al-hasan wa jama'a qala abu hatim huwa min thiqati man baƙiya min ashabil hasan na daga cikin amintattun mutanen da suka saura a cikin ainihin wato ɗaliban alhassanu albasar نعم eh. mutahashiman wanda yake mai jama'a oga ka muka ce oga ko wani eh, babban mutum ƙangara eh. mu da muhtashiman ok muhtashiman ne da ɗauri dauri ko aha to eh duk ma'anar daya na sa mashi wancan mai shadda ne kai mutahashim in aka ce mutahashim zai bayu ga wanda eh, ya zo da hashama kenan wanda ke tara mutane shi da kanshi eh, da kuma eh, muhtashim wato daga ahshama yahtashimu muhtashim wancan kuma daga hashama hashimu. mutahashim ko muhashim haka ɗin ne dai ma'anar shi daga alhashamatu eh, mutane su zama sa taruwa a gaba gare shi na'am sai al'af'al ko a cikin uh, usulul fiqh ya ce wato al'af'alu ayyuka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun ji bayanai akan maganganu to ayyuka kuma ya ake hukunci akan su shine ya ce. fi'il sahibi shari'ati la in ma an yakuna ala wajhi al-qurba wa ta'a aw ghayr dhalika ayyukan da annabi alayhi salatu shi ne shine sahibi shari'a la yakhlu baya kukuta da in ma an yakuna ala wajhi al-qurbati ko ya zamde manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin ne aslan dan neman ƙarin kusanci zuwa ga Allah wa ta'ati da kuma neman yin da'a ga Allah au gairi zalika ko ya zama ba haka ya zama ba qurba bane ba da'a bane wani abu ne da fa in dalla dalilu ala al-ikhtisas ina aka samu dalilin da ya nuna cewa wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi shi ne kawai a matsayin shi kadai kamata wato daga cikin khasa'is din shi ne na fi duniya okay ana raba khasa'is a ce khasa'isuhu fi duniya da kuma khasa'isuhu fil akhirah da khasa'isuhu lahu wahdahu da kuma khasa'isuhu lahu wali ummati dole sa daga cikin ashkal na khasa'is din akwai khasa'is ukhrawiyya kama ashfa al-uzma kama ainihin al-wasila ko kuma khasa'isuhu fi dunya wanda suka shafi ainihin wato shi shi kadai kaman aure fiye da hudu kaman sallar dare a matsayin wajibi akwai khasa'isuhu lahu wa li ummati shine kaman nusirtu birru'b kaman abin nan taimama khasa'isu ne lahu wa li ummati na ba tan fahimci wannan kaman halasta ganima wannan ma ya ga sin khasa'isuhu lahu wa li ummati to a cikin khasa'is na duniya an aka fahimci cewa wannan abin aikin nan ya keɓanci manzo Allah ne shikenan yuhmalu ala ikhtisas to sai a dauke shi akan haka kuma ba a idayin khususiya sai da dalili tabbatacce amma ya zama nassi karara ko ya zama fahimtar sahabbai nassi kamar yadda misali sayyidina Abubakar ba da labarin cewa manzon Allah ya siranta mashi cewa nahnu ma'asharul anbiya la nurath yanzu wannan khasisa ce lahu wahdahu kamar da Qur'ani ya nasarta cewa Khalisa tallaka min dunil yin game da aure ko haka nafilatan lak game da ainihin wato sallar dare da makamantansu wa in lam yadulla la yuhtasu bi idan kuma babu dalilin da yana cewa annabi kadai yake yi to bai kimanci annabi ba kadai wani ma zai iya yi da gwargwadon hukuncin da aka ba abin na bukata ko na halasci ko na mustahabbanci ko na sunnati wani ma zai yi da an Allah ta'ala kala saboda Allah ya ce da laqad na lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle akwai abin koyi mai kyau game da manzon Allah zuwa gobe sallallahu wasallamu alaihi fa yuhmalu ala alwujubi inda ba'd ashabi to abin da yake babu khususiyya a cikin sa wasu suka ce in za a aikata to za a dauke shi a matsayin wajibi wa min ashabina man qala wani kuma yace yuhmalu ala nadab a za a dauke shi mustahabbi ne wa minhum man qala wani kuma ya ce yutawaqqafu fi za a dakata sai an fahimci mai abin yake ne fa in kana ala ghairi kurbaci wa ba'a fa kuma ala ibahati fi haƙihi wa haqqina idan ya zama ba abin bai zo a babin neman kusanci da ɗa'a ba sai a dauke shi a matsayin halasci kawai gare mu da shi kanshi malamai suna raba ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gida biyar kafin mu karanta wannan sharhi na farko akwai wanda ya aikata ala wajhi ta'a akwai ma fa'alahu sahibu shari'ati ala wajhi ta'a duk abinda manzon Allah ya aikata shi ala wajhi ta'a to shi kuma ya kasu zuwa gida biyu shine ake samun khususiyya ko kuma adamul khususiyya fa in kana khususiyatan hukima alayhi bil khususiyya wa in kana ghayru dhalika al asah al hukmu alayhi bin nadam shine azumin da manzo Allah yake litinin da alhamis ayyamul bidhi sallar dare da yake yi abin da yake yi na ainihin wato karatun alkur'ani da tilawa yawan kuka da yake in yana sallah yawan istighfari da yake duk waɗannan ayyukan yana yin su sai a bincika a ga yana yi ne don neman kusanci zuwa ga Allah eh to daga cikin wanda bayan neman kusanci kuma aka samu dalilin kebancewa to sai a ce wannan kebantacce ne kamar yadda ya hana wusari shi kuma ya ci gaba da daga cikinsu kuma wanda aka samu babu dalili akan kebancewa to za a yi koyi da shi a matsayin mustahabi da aka yin azumin litinin da alhamis mustahabi yin azumin ayyamul bidi mustahabi yin sallar dare ba a matsayin wajibi ba mustahabi da aka a cikin magaganin da aka faɗa mustahabbanci shi ne ya fi dacewa ina fata mun gane wannan na ɗaya kenan na biyu akwai abin da abun da ake ma aljibla aljibilla wal khalqal bashariya ya aikata aiki zama sai a waye gari wannan aikin ya bayu ne zuwa ga aljibilla halittar da Allah ya mushi wal khalqal bashariya da kuma dabi'a dan adam ta bayu zuwa ga yayi wannan abu duwan dan adam zai yi wannan abu kuma duwan dan adam zai iya samun kanshi zuwa ga bukata ga wannan abu wannan asali ibaha ibaha ake ainihin wato ɗaukarsu ne, a samu manzo Allah sallallahu alaihi yana son wani abu so na musamman ya halasta kenan ya sanya wani nau'in sutura na musamman ya hau wani abin hawa na musamman ya hau jaki ya hau raƙuni ya kwanta a ɗaki wanda babu shimfiɗa ya sanya kaya 'yan ƙasar waje ya yi rawani ya riƙe sanda duk waɗannan menene ɗabi'a ce ɗan adam ta bayi zuwa ga ya riƙe haka na uku kuma akwai adatul balad wanda ba ɗabi'a ce ga magari ba ɗabi'a wurin da ya rayu ta yi a wani wurin kuma ba a yi wannan shi ma'ana ana ɗaukan shi a matsayin ibaha wannan kuma ya shafi irin abincin garinsu da irin abin sha da irin suturar garinsu da irin yaren garinsu da irin yanayin zamantakewar garinsu shi wani ado shi a matsayin ibaha ma'ana manzala sai salama an aja damo ya ce baya ci damo bai haramta bai ce aka ce ya haramta ne ce saboda ba a ci a garin bai saba ba ɗabi'ar garinsu ba ta saba mashi da cin wannan ba ko da haka ba za a ce damo yanzu haramun bane tun da annabi ci ba a yana na matsayin halas haka dabino inda akwai garin da kwata-kwata ba su cin dabino ai kuma annabi yana ci a matsayin saboda abincin garin su ne kenan ba sunna ne yanzu wani ya ce shi kawai shi ma zai rayu ne alal aswadi a ce bai sa ya ce saboda manzo Allah kan aswadi ne yake rayuwa wannan zai zama ainihin wato tanattu'i ne wannan wuce maka da rawa ne ka tisa sawa iyalanka cewa dole sai dai a ci dabino kai a sha ruwa ka ce shine abincin gidan manzo a <laughs> ga wannan irin wanda ake cewa san manzo ya zabara mai ke da wannan ko to akwai kuma wanda ayyuka da manzala sai sai yake aikata don su zo bayanul limujmal bayanul limujmal zai zama bayani ne ga wata aya da ta zo a dunkule Aikinsa sa nan ko takarir din sa sai ya bayyana abinda aya take nufi dalla dalla kamar da Allah ya ce misali wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum iya ina za a shafa a jikin kai shafin manzala sai sai ya bayyana ga inda za a shafa ko na'am sannan a wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riki maqamu ibrahima a wajen wajen sallah idan ku yi dawafi raka'a nawa za a yi qur'ani bai fada ba waɗanne irin raka'o'i qur'ani bai fada ba sai manzo Allah ya bayyana a aikaci kaga bayanu ne limujmal to wannan zai dauki hukuncin asalin abu asali sallah maqamu ibrahima mecece to wannan bayani ya dauki sa shafa akai wajen alwala menene wannan bayani ya dauki sa? ina fata mun gane wannan wannan shine ainihin wato sunna taqririyya kenan ko sunna fi'liya manzo Allah ya ga ana yi bai hana ba ko ya aikata ko ya aikata aikata dan yin bayani kamar yadda ya hau kan mumbari ya musu sallah ya ce dan ku ga sallata kuma dan ku koya yadda yake sallah kan mumbari sannan ko kuma at-tark barin yin wani aiki shi mana daga cikin af'alu sahibu shari'a dan shi ma bari aiki Allah sa mun gano wannan Hausa kin yin wani abu shi ma aiki shine aikin rashin yin aiki kenan <laughs> mun gani idan manzo Allah ya bar wani abu sai an duba ya zama imma li hududil muqtadalu ba babu bukata zuwa ga wannan abu shi sa ya bari babu bukata shi yasa ya bari turan da aka samu bukata sai a yi iya bukata shi ne kamar da sai na uthman ya ga bukata zuwa ga a kara wa juma'a kiran sallah a cikin kasuwa saboda mutane sun yi yawa garin ya kara fadi kuma mutane sun shagaltu da duniya ƙulubuhum lamta udu mu'allaqa bil masajid to sai ce to dan a sashi su bari ji inda suke sai a kira sallah bukata su zuwa ga wannan to wannan ka a babin duk wani abu da ake da galibi yan bid'a suke so su ce bid'a ne ba sun ce bid'a ne da sunan suna wa'azi a bari ba suna cewa bid'a ne don su karya muku gwiwa ku ba su jika su su da sun shirya cewa bid'a ba su sai sai to kuma ai kuna da ita kaga ya zama fada irin na mata kenan ko idan aka mita gori da kaza ita ba sai ta mai da gori dan ya zama ita ma ta rama ba wai dan kenan kowa ya zai tuba ba to Allah gafarta malam Jafar sai yakan ce to duk wanda ya faɗa haka yanzu wannan yanke yana nuna maka shi yayi da nashi bai da kyau da kai da shi kun hada akan nashi bai da kyau ya rage sai da wai bayani akan naka wannan shine lasifika kwafe karatu da ake a wayoyi da kaset da cd da dvd sa su akan youtube amfani da kyamara shiga mota sanya tayar a masallaci yin masallatai masu labule da kofofi sanya masu gadi a masallaci duk waɗannan ka ji malamai da ya rubuci da ire irensu suna cewa ai bid'o'i ne gaskiya ne bid'o'i ne a cikin lugha amma a shara ba bid'a bane don bukata ta sa aka su gwargwadon bukata bukata da zamani da yanayi da makamantansu kuma babu wanda yake ganin cewa a matsayin ibada yake su wannan na farko kenan da adadin wujudin muqtadila ko kuma ya zama akwai muqtadi din amma kuma akwai mani hunakal muqtadi lakin hala dunahu al-mani kamar mene kamar salatu tarawih muqtadi din shine ƙiyamu ramadan ga ramadan yayi ga musulmi sun yi azumi ga dare yayi da aka rago ibada azumi sashi shi sallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ga rashin dacewa a cigaba da yin jami'i saboda mene mani'in shine tsoron da yake ji daga farin farilla kuma ya san mutanen shi ba za su iya ba yana tuno karatun da annabin Musa ya koya mashi a Isra'i da Mi'raj Kuma mun gane to kaga wannan mani iya hana to wanda mani iya hana da zaran mani'in ya kau nan kawai sai ya iya shi sa Umar da mani'in ya kau sai aka zo aka aka ci gaba da daga wannan mai dariƙa da wasu ma da ake ce ma 'Yan izala bai na kausai suna cewa babu kyau da wasu da ake cewa 'Yan izala a nan Najeriya shi sa muke faɗa kullum cewa na daga cikin mugun tarihin da ake da shi na ahlus sunna a Najeriya shine ahlus sunna ne a Najeriya suke da tarihin kyamar sunna amma duk duniya babu ahlus sunna suke da wannan tarihin sai a Najeriya ahlus sunna kuma zama ya kafe yana cewa shi ahlus sunna ne kuma bayi da aiki ban da fada da sunna sai a Najeriya ke samu wannan wannan kuma ya bayi ne saboda tsabara gyan jahilci sunna kuma yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa, da haka akwai ƴan izala ƴan izala wanda ma suke ganin su ne ma a haƙƙu biha a ahaduha amma suna kyamar salatu tarawih da musamman ta hajjudi kuma suna cewa a ci a ina lillahi wa ilaihi raji'un jahilci ya kai ya kawo jama'a kuma masu wannan magana suna da gaske masu bada fatawa a nan ƙasa mujtahidai mutlaqai kabbir arba'an alal ilmi sannan akwai kuma wanda zai zama akwai muktada wantifa'il mani shine na uku kaga wancan wujudul muqtadi lahu aka aikata akwai kuma wujudul muqtadi wa wujudul mani sai aka bari ko kuma wujudul muqtadi wantifa'ul mani babu abinda ya hana sannan kuma ga abinda zai ja'i wannan shi ake ce masulatu tark da ake fara shi za muke fara kamar da malamai suka sha faɗi ah, idan babu usul ma jama'a cikin karatu akwai matsala ma'ana babu regulation ke yanzu kaga wannan dan bayanin da muka ɗauko daga wasu malamai zai warware maka fitintunu da dama da ake fama da su sunatu tark shine sunnar da annabi ya bari a yayin da da ya ga damar yi akwai buƙatar da yayi kamar kiran sallah a iki Shi ne sallah shi za a fita a yi, al'umma ana buƙatar su taru to a kira sallah don su taru amma sai bai yi ba to yi din ne sunna a tark amma za ka ji wasu shedanu malamai sa cewa annabi bai yi ba ba addini ne eh bari ko eh yin barin nake ne so ko kuma a ce barin yin barin yin <laughs> kasan kama aka ce kakan baba to da baban kaka duka abu ne Allah da ke gobe kakan babanka ka shine baban kakanka to haka yin bari ko barin yi duka abu ɗaya barin yin kiran sallah a sallar idi shine suna. to haka abubuwa da dama da gaske abubuwan da ake bari wanda akwai muqtadi wani wa intifa'ul mani'i to barin shine sunna kuma shine dide za ka samu mutane da dama suna faɗuwa saboda mabda'i na alistihsan yan adam yana da ya da istihsa ganin abu kaza to ai mai kyau ne ai ya dace ai zai kara wannan abin da ake armashi sai ai ta kawo abubuwa iri daban-daban sai ai ta kara al misali da ma jallayin sahu a cikin masallaci jallayin sahu da fenti ne ko da salatab ne ko da ƙasa ne a waje za a ja ranar juma'a ko da toka ne abin da za ka tambaya shi sare da sahu addini babu shakka akan su manzo Allah sa da sahu eh kuma har ta faɗa ma akan sa da sahu ba ka bari masallacin su na ƙasa ne ko bai da tiles bai da siminti bai da tarazu bai da ah, rock bai da komai kaga ya bayi zuwa ga suna da dalilin su da layi dan a samu istiqama na sahu amma sai ba su ta da aka rashin jan shi shine sunna kuma gani rashin jan wannan layin da ake shine daidai amma kaga duk ana ja wani shekarun baya can kamar shekaru sha biyar a markazin salafiya da za a ja mu sai da muka auna sai da aka samu mutumin da zai yi sujuda ya yi daidai kamar yadda aka ce mamar rushatin sannan aka dinga zanawa ma'ana da hadisai ma muka ba muka zana <laughs> da tunanin cewa ai wannan ƙara armashi ina fata mun wani zama jama'a nan bari mu hada da wata mas'ala da ta taso kwanan nan da ake ta magana a kanta mas'alar sallar gawa ga mata shine mata su fito su bugawa a jere ita filin sallar gawa a yi sallar da ita shin ina matsayin wannan addini yanzu ga alis suna yanzu suna yin wannan da aka fara wannan mas'alar galibi mutane da basu saba gani ba dole za su ga abu a matsayin ban mamaki wasu kuma hasi in kari sai bayu zuwa ga mutane suna ta sabani a kai matsalar eh, abin take bayuwa zuwa gare shi shine na farko dai akwai hadisai da yawa da suka zo don bayani akan sallar wato gawa da annabi ya aikace da shi da jama'a kamar yadda sallar azan da la'asar da istisqa da sallar idi da an zo da bayanai sai mu bi mu ga sallar idi yanzu Allah ya bada labari ya yi umarni a fitar da mata hadda masu larurar fashin sallah hadda masu larurar talaucin rashin hijabi ko ita dusu a rasa fita dan dai a yi da su wannan wajabcin fita kenan ga kowa har mata da yara da kowa sallar yau da kullum wanzu Allah ya ce kar a hana su zuwa su rasu su zaka suna zuwa ta asuba da ta dare duka da ta rana duk suna zuwa sallar ainihin wato kisfewar rana su aisha sun bi sallar sun ba da labarin cewa sun bi sallar amma sallar jana'iza ba mu da nasoshi a kan cewa mata suna yin wannan aiki sai aka samu hadisi kwaya ɗaya al'imamun hakim ya fitar da shi da isnadi ala sharɗin muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya je yayi ma wannan yaron da ake ce ma Abu Umayr kanin Anas da ya rasu a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce har gida ya mishi sallar gawa da ya je mai sallar gawa kuma uwar anas mahaifiyar yaron ita ma ta yi sahu a baya yanzu wannan zai zama dalili akan abin da ake mahallin niza ba zai zama ba don surar ta saba surar da ake nizayi akai ne ya aka yi rasuwa yanzu yadda muke yanzu muna nan cikin tudun wadan Zariya. da zarar an ce an yi rasuwa a muciya sai muka ji cewa wannan rasuwan muna da bukatar muje je jana'izar dan mutumin abokin harkar mu ne ko dan uwan mu na jini ko abokin ustazanci ko kun katu da shi kana da dai wani dalilin da sa zaka ce ko cikin sai mu buga ababa mu sai mu tafi to ni su ma ta haka suke idan wanta ya rasu ko mijin kanwarta ko mijin kawarta tana nan tudun wada misali ne sai ya rasu a unguwar juma shikenan ita wata asibiti kamar sai ta kama hanya ta tafi sai ta tafi gungu guda a mota ko kuma a makwabta suke kowa ne sai su ma su zazzauna a cikin gidaje da zara an fito da gawan nan yadda maza za su bi ta zuwa inda ya fi fili inda za a je a yi sallar gawar su ma sai su taso su ma sai su taho sai su ga sahu a baya wasu hada likabinsu su. sai bayan zuwa ga an yi ɗaya an yi biyu kusan kuma al'adar mutane jama'a wani da zara ya ga an yi ɗaya an yi biyu an yi uku kuma a wurin sallar wani malami limami shine ma ma ya za sallar gawar ai ya gama ta malam wani ya ga malam wani wanda ya san shi yana da yana da kokarin hana bid'a duk ba su yi magana sai ci to kenan ai wannan addini ne kawai da haka shi ma gobe mata ta tambaye shi ai ku an yi rasuwa za mu je jana'iza sai ta bashi sai ba ta tafi to wannan ba sunna bane yana cikin sautin tark wancan dalilin yana bayuwa da zuwa ga in an zo inda suke za a yi sallar gawan za su yi cikin gidansu ko anguwarsu ko masallacinsu sai aka wayi gari suna wajen sanda za a yi ko za su yi amma ba za su dinga yi wa jana'iza takakkiya ba don ba a samu wannan kuma inda za ka gane wannan ba shine hujja masu yi wannan ba a sa'ad da suke yi wannan ba ba su taɓa sanin wannan hadisin ba masu mu ne yanzu ustadai sarakunan karambari muka tafi neman hadisan muka tafi neman me zai ba da nasu da za a yi haka ko ya haka haka ana iya shiga da mata gawa cikin gida su mace sallah suna iya bin sallar jana'iza idan suna jiyo abin da yake da cikin gidajensu suna iya bi idan suna cikin masallacin da za a yi sallar gawa amma ba za su dinga zuwa wurin da ake sallar jana'iza ta ainihin wato kamar da su ke zuwa musalla ba za su dinga zuwa kamar da su ke zuwa me yasa saboda sunatu tark mata a zamanin manzon Allah sun bar wato sun aikata barin zuwa irin wannan jana'iza shine ma'ana abu na fata mun gani kaga da an yaka babu wani iskali to an kai wannan zaka warware matsaloli da dama da alal misali wata ƙasa sun zagi annabi Allah ya tsine musu albarka ko ba ka lamu nan da nan fasata mace Allah ya tsine musu albarka ba sai masoya zan Allah suka tara aka ce a zo a yi zanga-zanga a batiti ana tsine musu albarka yanzu wannan ƙauna ce ta ja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa zai ga cewa eh lalle shi ma mai kwanar manzo Allah ne in bai je ba zai dinga jin kaikayin ka ba ko dai munafiki ne shi da ka kowa zai fito wanda ya fito kuma sai a ce munafiki ne su wani da su wani munafikai ne dama mun gaya muku ba to amma abin da ya kamata a duba tun farko shine to a zamanin da annabi yake rayuwa an taba samun wanda suka mai batanci eh wani hukunci sabai suka yes hukuncin da suka yi shine addini kowa ya ɗauki mataki ne na inkarul munkar gwargwadon matsayinsa daga wanda zai kuka da wanda zai ba da labari cewa ya manzo Allah ga da suka ce da wanda zai ɗauki mataki ne ya ɗau hukunci in zai iya dan inkarul munkar kowa gwargwadon matsayinsa kamar yadda ibnu razawi ya bayyana a cikin sharhin hadisin shi wannan hadisin a cikin jami'ul ulum wal hikam baya ga haka kuma sai a ƙara kalla to zanga zanga da bin tituna da daga flakas al'ada suwai kafirai yahudawa ya ka bai kamata musulmai su yi kwata-kwata to amma wani lokacin da wannan abubuwan suka faru in kai wa'azi ka faɗi wannan sai an kone gidanka to a irin wannan to ne sai ka ko da ba za ka yi saboda a hafu dararai shi akwai hadisi a cikin sai bukari a cikin kitabul janaiz ba na manta ba riwayar da su Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan da da Aisha suka musanta wa Ibn Umar cewa innal mayyita la yu'azzab fi qabrihi bi bukai ali ali suka yi musu wannan suka ce sam suka dauki umumat na Allah taziru waziratun wazira ukhra suka dauki kuma wasu ainat na cewa ga ne kuka ga ne kuka suka mai hujja da cewa kuka da dariya ai ba su da wani sakamako da za a ce har za a yi ma wani wanda ba su ne ba shi su ba sakamako abdullahi dan abbas hadda jan aya wa annahu huwa adhaka wa abka mai riwaya yace fa wallahi ma qala ibn umar shay'a duk da suka gama ibn umar ya zauna a gun za a yi sallah wani dan anas ne a makka ce wallahi bai ce musu komai ba duk suka gama sun dai san fatawar shi ga abin da ya fara saboda da ya zauna ne sai ya jiyo mata suna kuka a cikin gida sai ce ba kwa hana matan nan ba kuwa shi sai kawo mishi wannan hujjojin aka ce Aisha mata ce kaza wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza sai bai ƙara akan komai ba da Ibn Hajar ya zo sharhi sai ke cewa wannan shirin da yi fa baya nufin ya yarda tunda an san asalin fata amma ya duba maslaha ne cewa yanzu in ya ce bai yarda ba wurin wurin jana'iza ne ana buƙatar natsuwa daban abu a hankali sai su fara gaddama ta malamai ko kuma a je a rawaita a ce ai suna ma suna rikici akan gawa irin da ake muwa na kasashen nan misali ko da su. ciki da haka ko kuma ko kuma yayi shiru ne da tunanin to halafa sun fi ni gaskiya kan ne saurin inkari bari je na ƙara bincike zaka yi kawo irin wannan ihtimalat din da yawa so akwai abin da zaka ga ana yin shi sai ka ji bai nutsu gare ka don baka da hujja akan rashin halascinsa ko rashin haramcinsa ko abin da yafi dacewa kawai sai kai baya sai ka ki sai ka sai ka kawai kar ka bari hamasa ta dauke ka da yayi ka zo daga baya ka ka dinga ganin motar kanka ko na damar kanka da haka irin wannan yanayin abin da ya kamata a yi shi ne sai a je a kamo mutumin da ya a zama da za a yi kamo shi a kai hukuma idan ba za a yi kamo shi ba sai a jira har a kama shi ko kuma har Allah ya kama shi idan kai hukuma ne da zaran ka kama shi ko sai ka mai hukunci idan ka ba hukuma bane ka kama shi sai ka kai hukuma ko ka ji ka hukuma cewa ga ba abin da wani amma duk matakan da mutane suke dauka ba na addini ne shi ne zinzin a buge mutum a ce bari a kona shi inda ake a kano yanzu kaga ka yi pronouncing din shi guilty kuma ka ba kanka dama cewa kai ne alkali kai ne hauni kai ne zikitin da hukunci wannan ba ba matsayinka bane a cikin shari'a ta yi kuma abin da aka tume shi da shi ba ma haka ba ta yi ko kuma ta yi ko da zagin ne yana daga cikin abin da za a kyale su su wanda yana bayuwa zuwa ga dama abin da suke faɗa a cikin addininsu duk akwai irin wannan so yana da kyau uh, uh, mu zama muna da jama'a watan kaka zama awon igiya ka dinga yin awo da tef an awon igiya ba za a gane kafa nawa bane sai dai ko a gane tsayin ko <laughs> sai da za jana'iza sai a ce ba a awon da tef to amma kaga awon tef za a gane mita kaza ne ko babu tem da mazan za a iya reproducing din wannan wannan volume din ko ko ba haka bane amma awon igiya dole sai ita wannan igiyar ko ka zama awon igiya zama mafi yawan muku wallahi da aka muke wani abubuwa da awon igiya muke mafi yawan Allah ya samu shi na'am hmm. kamar mene kamar idan sun zo juma'a ne sai za a yi sallar gawa a wajen yawwa kaga wannan misalin hai mata sun riga sun zo sallar juma'a sai aka kawo gawa masallacin juma'a za a yi mata sallah to duk wanda yake wurin zai yi mata sallah da mata da yara da kowa mata sun je ka'aba suna dawafi ko sai aka zo sallah bayan sallar al'adar ka'aba za a zo a yi sallar gawa sai su kuma su haka duk inda ta faru irin haka ko kuma koda ba sallar juma'a ba a ce sallah ce ta yau da kullum sun zo masallaci sallah ta yau da kullum sai aka ga ai sallar gawa sai su bi sun zo ko sun zo karatu yawa dai suna wajen amma kamar yadda takanas ta kanu yanzu an yi mutuwa yanzu na cikin gelle su ko sai ki hawo mashin ki baki ko ki buga motoki kuma yanzu haka ake ba kuma yan izala ne suke wannan da salafiya da tunanin cewa addini ne ba addini bane jama'a ba addini bane na'am نعم ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa da umarnin manzo Allah sai suka ce kansa nan ƙwarai kuwa limami na ainihin asali liman ne yake barwa limami ma'ana ba liman na sallah bai limami na al'umma yawa shugabawa shi kuma alƙali ai wakili limamin idan ya zama wani alƙalin daga cikin mandate inda aka ba shi hadda irin wannan aikin shi kenan don alkali asali yana wakiltar shugaban ne to ta yi shugaban ya bashi iyakar abubuwan da zai alkalanci a kansu in ko ya bashi mutlak cewa ya hukunci duk abin da ya shafi addini da rayuwar mutane zai iya bada umarni akan wa a eh. kau da shi kawai a ba za ka kawo da shi dole sai dai shugaba don a rayuka da mutunci da dukiyoyi shugabanni su suke da alhakin sarrafa su sarrafa su ta hanyar kara na mutane da sarrafa su ta hanyar wato yi wa mutane hukunci a cikinsu wallahu musta hamasa ba ta bar mu bai wannan sosai na sani wallahi don ni kana taɓa yin wa'azi aka san haka wallahi sun da aka wani zagi kuma za su sanar wallahi taɓa yin wa'azi irin wanda ya saba wa har yanzu ina tana maganar da na faɗa wallahi Eh, amma yau da gobe kana in dai karatu kake ni zaka gane cewa ba haka ba na wa alaikum sai ime ne e eh, shiga da ita zuwa cikin gida eh, ya halasta akwai bukata idan suka nema ko aka dacewa haka kuma ga suna da hankali da ilimin da za su iya dan Aisha akan yi mata haka to wannan ya halasta akai musu cikin gida su mata sallah babu lebi. kuma sun ji za su samu ɗaya ta musulmanci, kar ta shiga gaba ita shiga daga cikin su su ja sahu su mata su mu gawa sallah yadda ake dan ana yi magawa sallah a maimaita a maimaita ba ba larura bane ba matsala bane mu ne mu saba da haka ba da an yi ɗaya kawai sai a ce a tafi idan aka gama sallah albani yayi babi akan haka cewa kamar jana'iz an gama musu sun zo sai a bar su sake mutu ba za a ce ko shikenan sarasa ba dan addu'a ce su kuma za su samu falala su ma wallahu ala na hmm. eh. sun zo su taru a gidan taruwan mata a gidan da aka yi mutuwa musamman daga sanda aka yi zuwa a gama aikin gawa eh. al'ada ce kuma gaskiya ni dai ina kyamata al'ada ce bai da asali a addini da an ce an yi mutuwa ba ga mata sun zubo hijaban su suna ta safa da marwa a kan titina suna da ratsa mazaje su cika gidan su yi jukun wasu da carbunan su wasu da jajayen idanu kamar yan wiwi wasu sun yi kuka to al'ada ce to kamar mu dauki magana Imam Ahmad ni dai ina kyama personally saboda yana bayuwa zuwa ga abubuwa da dama na sharri zari'a iri daban-daban za su kuka za su uh, sun dawo cikin haicinsu za su yi gulmace-gulmace za a yi 'yan sace-sace da sauransu ga duk waɗannan zara'i to tun da dai bayi da asali a bari kawai shi sannan har wannan ɗin wajen inkarin idan ba ka so a yi a kan gawar da aka maka rasuwa to ka san da za ka ga inkarin wani zai yi in inkari na ainihin wato uh, labe mai ɗaci wani zai zagi ma a ce abin nan wato baya cikin hayyacin shi saboda tashi hankalin mutuwa aka ba su fasara ka sai kasan mutuwa aka mishi matan shi ta mutuwa labe bai sa abin da yake faɗa ba ku ya hakuri nan ku usalinci ne kashe to wani kuma nasiha za ka yi musu wani kuma za a iya a rufe gidan kawai a rufe ko kuma duk a kwashi abubuwan zama yau matakin iman da kuma matakin strategy na da'awa ko a zo a sa wani wa'azi da yake magana a ga haka a wajen sai bayan an saka kilif din sai a ce to jama'a kowa ta tsoron halaka za shi ko a tuhume su a ce kuna da hujja hal inda kun min sultanin fa tukhrijuhu da haji ya zama da yake ana mai matsayin shi <laughs> ta yaro wannan zama kudi ba an saba ba misali ko za sai hita shazinin jikinta ya danganta ne ya zama dai mutum yana da kana da you are innovative wajen da'awa in ba haka ba za a samu matsaloli za mu ɗaya nan sha'awa. na'am eh haka ne hadisin karar yake fi dalalata ala zalik dan annabi ya tsaya ne shi kadai shi kuma baban ya tsaya shi ma shi kadai sannan uwa ita kadai a bayan kowa shi sauran shi kadai ma'ana idan za ku magawa sallah daga kai sai mamu guda daya to zai tsaya a ka ta dama ne ko ta dama ne ake dauko ta ta dama zai tsaya a ka ta dama yadda liman mai mamu ɗaya yake a zai tsaya a baya wannan zahiri dilala ne ala dalik insha Allah wallahu musta'an alaikum salam suna sai bayyana cewa barin yin haka shi ma shi ne su eh ishara akan abin da suke a garuruwansu ne gaskiya ne idan aka yi mutuwa a ƙasar su ta misra za a zo a samu wani ya zauna ya ta maimaita sanarwa ala fika ya ta maimaitawa kamar kamar yana hadda haka suke a alkahira da makamantan garuwa irinsu wannan bid'a ne yau mu wanda muke yi akwai wanda zai zama daidai akwai wanda zai ba daidai ba don sai an duba wanda ake yi da nufin a sanar da mutane wane ya rasu a ji a mai jana'iza wannan ya halasta ya halasta kuma a sa lasifika don wanda ba sa ji mu da kasance kaga to iya wannan ya halasta maimaitawa ai ta maimaitawa a lokacin ne ko daga baya shine bai da asali da kuma zuwa a ce bari a je a sanar a gidan rediyo bari a buga takardu da sauransu musamman bayan an rufe mutum sai dai a sanar da waɗanda suke da alaƙa ce wanda ake tunanin suna da wasici ko gadansa ko ciniki da bashi ko suna da alaƙa da amma sanarwa kawai gama gari ya zama na aibu ka karanta albani diya maganganu a kan sarki a kamar zalika na zuwa to kai haƙi da wannan ma kuma irin sanarwar da yanzu ta wayi gari ta zama al'ada da zaran wani ya mutu kawo facebook kawai za ka ga labarin kowa zai ta shiyarin ya ta shiyarin da hotuna da wane ne da inna lillahi na da rajin ko ina ka samu ta ma'u kowa sai ya fara magana da ina lillahi na da rajin duk wannan ba daidai ne musamman in ya zama sanarwar ba ta da manufa ta kiran mutane zuwa ga jana'iza za a kira mutane zuwa ga jana'iza ko kuma za a sanar da su saboda alaƙa su da shi Kuma da manzo Allah ya sanar da mutuwar su zairu da wani da wani to sa Abdullahi dan rawaha kaga ai ba musu jana'iza wajen ba amma ya sanar saboda alaƙa su da mutanen wurin iyalansu da abokansu da dangin su su ji labari to in ya wannan ci wannan ku gaskiya saboda Allah abun kyama ne ya kuma ayu irin na kafirai eh albani ya tattauna wannan dalla dalla a cikin akamun jana'iz da ka sai mu kiyaye wanne ne zai zama na bukata to sai ai wani ne babu bukata ba sai aje ba yanzu misali facebook da ake ake ake hawa a amanna mutum ne ke ba jana'iza daga facebook babu ya fi sauƙi kenan a samu lambobin wayan waɗanda aka san sa da alaƙa da jana'iza sai a tura musu message zuwa inbox su ko maimakon a zo a sanar kawai a shafin facebook kawai kowa da duniya ta gani kuma wani da ya gani shi ko sai ya sharing mana shi abokan shi shi wancan sai ya sharing mana shi farantin. da haka zai zama kawai sanarwa ce abath ne ɓata lokaci ne kawai ko kuma zuwa gidan rediyo yanzu yanzu da an yi mutuwa a yi maza a buga gidan rediyo su sanarwa su sanarwa suna saka karatun ƙur'ani da ashafa ko da la'ilu suna ta sakawa wani hasi an yi uku ana sa da tunanin wai haka shine girmama mamaci duk wannan ba daidai bane in aka sanar aka gama jana'iza babu laifi a gidan rediyo a sanar sai a haɗa sanar da cewa to wannan sanarwar zuwa ga waɗanda suke da alaƙa da shi ne su taho su yi bayani wanda yake bin su bashi ko suke bin shi babu laifi a irin wannan sanarwa ko da a rediyon ne ko a facebook ya zama an alakanta da cewa wannan sanarwa ce ta neman bayani amma kawai irin wannan wani mafa zaka ga bayan rasuwa da shekara guda sai ya share memory yanzu malam ja'afar mahmud adam allah ya gafarta mashi mutane sa sa ta share wani shekarar shi goma da rasuwa wannan tsabaragen koi koyi da kafirai ne jama'a tsaba shi mun karanta shi annan a cikin shi shine anniversary ta'abin shekara goma da mutum malam Jafar sai a kawo tarihinsa kaza kaza kaza kaza kaza har ina mutane za su je kuma waɗannan suke wannan ma fa ɗaliban ilimi ne ba ba ma wai gama garin ustadai masu ɗimi ko jahilai ko ƴan saurare ba ɗalibai ne wasu suna yin wa'azi a masalatan garuruwansu da inda suke su shi yasa jama'a dole sai mu yi taka tsantsan game da me muke aikatawa sannan kuma menene hujjojinmu na aikata su wa Allah ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fiqi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bi mutabi'ina bi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam jama'a mun kafa karatu saboda dare yayi ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum sai awal na asabar da wani